Das <laughs> war Halima. Na, Ina fata kina karatu kuma kina mai da hankali akan makaranta ko? sosai mako baba to masha Allah ina so ki tashi ki je ki shirya domin za mu je wata anguwa kuma ina so ki tattara hankalinki domin fitar da za mu yi shine zai nuna miki dalilin dagewa na da na yi dole dole sai kin yi karatu shikenan baba ba da sa'a muna jinki me yasa kake ganin haka abu ne da ya dace saboda ni dai Allah bai bani ɗa namiji ba ‘ya'ya mata ya bani kuma na tabbata Allah ba ya bani su ba ne saboda ko ni baya ya suna wannan dalilin ne ma ya sa na jajirce akan dole sai sun samu karatu musamman ma ita halima wadda a yanzu take mataki na ƙarshe a karatun ta na sakandare to shine nake fata idan Allah ya sa ta gama a sama mata wani aiki ko da ƙarami ne ta fara yi gaskiya ne amma ka san dai ba za ta yi tuki ba ko ya dai umma wai dan Allah dan annabi me yasa baba yake so ya dinga yin rayuwa ba irin yadda mutane suke kallonsa ba a cikin garin nan kina so ya rayuwa da mutane ke kallonsa ne ko yadda ya dace a'a ba haka nake nufi ba umma ai rayuwar da yake yi kallon da jama'a suke mai shine yake tabbatar da cewa ya san me yake yi umma ok yanzu dai in na fassara maganan shi bai san me yake yi kenan ko ba ina nufin bai san me yake yi bane umma ya za a yi baba ya ɗauke ni ya kai ni kamfani ya ce wai ni ce zan gaje shi ina mace umma zan yi tuƙi ne dan Allah dan annabi kadda ki zage tuki domin shi ya ci da ki ya shayar da ki ban zagi tuƙi ba umma ba magana tuƙi ba ce ba fa ni fa ilimin da nake yi ba wai ina yin sa ne saboda ni aiki irin wanda baba yake so na yi ba to yanzu dai me yake faruwa umma kin san fa irin abin da nake so menene kike so wanda ban sani ba a ranar ransa ya yi matukar ɓaci da ya ji abin da nake so a ranar ban iya rayuwa cikin kwanciyar hankali a gidan nan ba sai da ya min dukan tsiya an faɗa miki cewa na yi asarar kuɗi na ne domin ki ce ki shiga fim ɗin Hausa. Harkar da babu komai a ciki sai lalacewa da fasikanci da iskanci. Haba dan Allah. Kimci kimci ki kimci. Kai. Aya yanzu ne na fara ganewa na yadda cewa da haihuwar 'ya'ya mata wallahi gara maza. Gaskiya ka daina faɗa. Ki mun shiru sai na faɗa. Sai na faɗa. me yasa baki hana ta ba lokacin da kika tabbatar da cewa wannan shine kudurinta me yasa baki katsa duk wani irin eh, hanya da kika tabbatar cewa zai dora ta irin wannan burin ba me yasa eh haka na fahimci ba zan iya cimma burina ba idan ban haɗa da wasu hanyoyi ba ni kuma gashi na saba da ra'ayina na yi wa zuciya zuciyata alƙawarin cimma burinta wuri na gaba da na kai maganar shine wurin yayata kuma yanzu ke dan baki da hankali sai ki nemi zaki bijire kenan yanzu kina ganin in kin yi haka kin yi wa baba adalci na gane wato ke ma da kike yar uwata kwaya ɗaya a duniyan nan abinda zaki ce min kenan yanzu ni a rayuwa ta bani da inda zan kai kuka na a share min hawaye na ba haka bane halima ki duba ki gani shi ma fa baban fa bai da wasu 'ya'ya idan ba mu ba sannan ni na riga na yi aure Dan Allah na roƙe ki ki daure ki cikawo babu wannan burin nasa ko dan duniya za ta daina masa kallon 'ya'ya mata ba za su iya cika masa burinsa ba to ai mutane suna da gaskiya yanzu dan Allah anti tun da kike a duniya kin taba ganin inda ƴa mace ta yi tuki wallahi tun da nake ban taɓa ganin inda mace ta zama direba ba kin ga anti idan har kika ga ban cimma burina na zama jaruma ba to wallahi ba ni da numfashi a duniya halima halima halima tun daga wannan ranar na ci gaba da tambayar ina ne kano ina tattara bayanai wata rana na tsallake na barwa mahaifina saƙon cewa ba zan taɓa dawowa gida ba har sai na cimma burina kuma idan na cimma burina zan zo na yi masa abin da yake so da na saka labarin keke da ban so ma taimakon ki ba me yasa ke da yake da iyayen ma kenan ni da ba da su da ashe na wasu na raye da ba zan taɓa bujewar ra'ayinsu ba shi yasa na ki sanar da kai labari na fat saboda na tabbatar idan har ka san labari na to ba za ka taɓa taimako na ba to yanzu da kin faɗa mummunan hannu fa ba zan faɗa ba dalili saboda na yi addu'a na miƙa wa Allah kukana na ce idan har haka shine ya fi alkhairi a gare ni to Allah ya tabbatar min kuma na san zaɓin Allah shine abu mafi alkhairi a gare ni. Hmm. Allah sarki ni kaina ba don na rasa madogara ba da ba san kaina a gidan wasa ba. Amma yau sanadiyar ku naji ya fita a raina. Na ji bana sha'awar yin rayuwa a gidan kuma. Kinga yanzu dai komai ya riga ya faru. Ba fita mu shiga. Alimatu Sadiya Alima A'a, la Halima. Khadija? Dama ke ce? <laughs> Ni ce Khadija. Dama ke ce wanda ake ta maganan ki? <laughs> Wallahi ni ce. Ya gida. Halima na ganki a wani fim kin yi kokari wallahi kin burge ni. Allah. <laughs> Na gode Allah Sannu. Ku zo ku je. kar wani shege ya sake shiga min gida kuma ci ku bani waje ki bani waje kuma ci ku bani waje am wato baba kai kar ka ƙara kirana da baba ni ba baban ka bane idan kuma so kake ka bata min rai kai ma ya shafe ka to ka saka kira na baba ku bani waje baba da 'yar ka muke tafi ba ni da ya ya ta guda ɗaya ne kuma tana gidan miji Baba, baba yarka ce ni fa baba. Wallahi zan ce miki Allah ya isa idan kika ƙara kirana da sunan baba. Ke da duniya ta miki attishawar tsaki, kika tashi daga sunan Sadiya eh, eh, Sani kika koma Sadiya Gamji, ai baki da uba. Baki da uba. Idan kwaɗayin mutuwa kike, ajali ne yake kiran ki don Allah ki shiga gidan nan. Shege ka fasa. ni na shirya zuwa gidan kaso ku tafi ku ku tafi ku kin waje. wai ke ce haka halima ni ce anti baba ne ya koyi ko da ba nan sai da muka samu matsala da shi daga ni har umma matsala kuma sosai ma kuwa don umma har sai da ta kwanta jinya saboda bacin rai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Laifin ki ne halima tun farko don sai da na gaya miki kin yi haƙuri da wannan ƙudurin naki amma ki ki yadda yanzu gashi nan kin je kin cimma burinki amma abubuwa da yawa sun lalace anti yanzu umma nake so na gani ban da ikon da zan ga mahaifiyata kenan kin san baba ba zai taba bari ta ganki ba ba zai taɓa yadda ta fito ba ni dai kawai shawarar da zan ba ku ku yi haƙuri ku koma shikenan anti zan je gida yanzu ko da a ce baba zai ɗaurai na zan je gida sai na ga mahaifiyata halima kada ki yi abin da zaki jawo mai matsala a rayuwar shi gaba daya domin yadda ya fusata na tabbata zai abin da ya ce haka ne yanzu dai anti fulera ke kamata ki mashi magana watakila ya saurara ai tafi kowa sanin halin baba ta san idan ya ce zai yi abu babu wanda ya isa ya hana shi ni dai kawai shawaran da zan baku kawai ku yi haƙuri ku yadda ku koma ni ina ganin darakta ya fi kowa laifi domin ya fi kowa sanin cewa wannan tsarin namu akwai doka akwai oda muna da tsari mai kyau ya san da cewa mu yadda a sa kowace yarinya a fim ba sai an mata rijista sai da sanin mahaifinta ka san muna da ka'idan nan ka je ka ɗauki yarinya ka sata afin bar sanin yayanta ba eh muna da fam sai mai unguwa ya sa hannu wani shakikin ka ya sa sai ma an samu kamfanin da ya tabbata mana cewa ya san ka ya san daga inda ka fito amma a ciyo yau kutun a ɗauki ɗan mutum yar mutum a safin ai ba daɗi wannan haka yake domin shi ne matsalolin da muke samu sai ga matan aure ma suna gudowa amma karshe mu ake ɗora lefa to magana ta gaskiya shine za ka karɓi hukunci na musamman bayan mun gama shawo kan wannan matsalar ko ba haka ba wannan gaskiya ne na amince ba laifin darakta ba ne domin na tabbatar mai cewa iyayenta sun amince da ni kuma sun san a kunga don Allah duk a bar wannan magana darakta ko ma me zai faru ya riga ya gama faruwa illa dai kawai sai dai a kiyaye gaba kuma a ci gaba da kiyayewa kan dokokin da suke a cikin wannan masana'anta domin magana ta gaskiya ba za mu bari ba a ina ganin kawai sai dai mutanen hanyoyin da za mu warware wannan matsalar na san hanyar da za a shawo kan wannan matsalar wace hanya ce kenan darakta ki kwanta da hankalinki